an yi walƙiya kashi na goma sha shida bismillahi rahmanir rahim hawaye na gudu a idanuwan ta ɗago kai da sauri ta ce do allah ku yi min abu guda ɗaya kafin a kashe ni dukkan su ido suka zuba mata ce ku taimake ni ku kai ni ziyarciyar uwata a gidan marayu ina son in ganta in mata ganin ƙarshe don allah sai da mai mata kallon minti biyu zuwa uku sannan ya ce tashi mu je da sauri ta miƙe tana share hawayenta gaba ya abinsa ta zari hijabinta da ke kan kujera ta bisa a baya kallo barista abdul da madan ɗinsa suka bi su da shi suna tsananin tausayin su wannan kenan tunda suka shiga mota ya fara driving bai ce mata ukon ba har suka iso kwanar da za ta sa su da gidan marayun nan fatima ta rushe da kuka tamkawar da za a cire rai da sauri ya ja birki ya tsaya ɗaure fuskarsa afsa ce ce me haka za ki faɗa musu abin da yake faruwa ne ko kuwa sato ki nayi kin ta sani a gaba kina mun kuka ki sa hannu ki share hawayenki tun ban juya kan motata ba da sauri ta sa bayan hannunta ta share hawayenta ba tare da ta ce masa komai ba sannan ya taka mota suka wuce wani yawan mai gadi ya buɗe masa gate a guje ya shige da motarsa sai warware idanuwa take babu abin da canja babu abin da ya canja a cikin gidan sai yara da take gani suna wucewa da alamar islamiyya za su shiga wajen da ya saba fakin ya faka motarsa bai ce mata komai ba ita ma bata ce masa ba can ta hango wata na tahowa a hankali tamkar tana irga tafiyarta tana kallon ƙasa kafe ta da ido har ta zo gab da motar za ta gifta da sauri fatima ta bude motar ta fito ta kwala mata kira bilkisu kowa mafarki bilkis ta ji murya fatima ba za ta manta ba da sauri ta dauko kanta zuwa inda ta ji amin amin sautin kiran aiko a motar da ba za ta taba manta ba ta hanga da wata hatsi da dogon hijabi a guji ta rundumo da gudu ta araso suka rungume juna haɗe da fashewa da matsanancin kuka sai da suka mai isa sannan suka saki juna kowanne su kallon dan uwansa yake bilkis ta hawaye na gudu a idanuwan ta kalli fatima tana murmushi ta ce fatima ashe zan sake ganin ki a rayuwata allah na gode maka da ka amshi addu'ar ta yar uwata ta kwabata. hawaye na gudu a idanuwan fatima ta taka kaɗan zuwa jikin bishiyar ta haɗa kanta da bishiyar haɗe da fashewa da kuka ƙara sa bilkis ta wajen ta tsaya duk abin da suke rima kallon su yake cikin mota shi ma yana jin tamkar ya musu kuka saboda tausayi cikin kuka fatima ta kwashe abin da ya faru da wanda ke faruwa ta ba bilkis labari su kuka suke yi tsare ta ta da kukan bilkis ta ce labari ya iso mana amma cikin ba kowa ya sani ba ni ma a wajen uwaliya a kicin nake ji alhamdulillah Allah ya kwatar miki haƙinki domin har gidan nan yan sanda suka zo suka tarka hajiya da haruna lokacin sun sun dara ana rigimar zainab ta yi ciki hajiya ta bata hajiya ta bata maganin jini ya balle tamkar za ta mutu muna cikin tashin hankalin lokacin kwatsam sai ga yan sanda sai da suka yi wa haruna jina-jinan da duka don ya yunkurin guduwa suka tunko da ƙeyarsa a mota ita mahajiyar da suka tafke ta sai da suka bubbuga mata kan bindiga nan ba muka cincirin da muna kallon ashe abin da ya faru kenan girgiza kai ko fatima ke tana jin tausayin kansu tausayin rayuwar da suka tsinci kansu a ciki labarin zainab da abin da ya same ta ya murƙar girgiza ta allah sarki ya allah an yi mata sanadiyar lalacewa an jefa ta rayuwa rayuwar bala'i wa ya san adadin wanda suka yi ciki ana zubarwa yanzu ne Allah ya tona asiri hannu ta sa da share hawayenta sanin ta matsa ta rungume bilkis tana kuka take faɗin yar uwata ko yanzu Allah ya dauke da na ji daɗi zan mutu da farin ciki na zo na ganki na ga halin da yake ciki ki sani addu'a domin ina cikin ki sani addu'a domin ina cikin mawuyacin hali Allah ya fidda ni idan kuma an kashe ni ki yi min addu'a Allah ya fi min kurakurai na sosai suke kuka mai ban tausayi kusan minti goma suna rungume da juna sannan fatima ta sake ta ce na gode bilkisu allah wa Bangiji ya sada mu da alheri tana fara haka ta juya da sauri ta nufi mota nan bilkisu ta durƙushe tana kuka har da shishika haka ta ɗau kai tana gani yari mai ja mota suka fice idan ba zai iya haɗa ido da bilkisun ba yadda zuciyarsu ta karaya maimakon ya lallashe su ta yasu ma zai fatima tana take makanta tsakanin cinyoyin da take kuka jikinta har rawa yake haka yari mai ke tukin mota minti minti yana ɗago kansa ya kalle ta girgiza kansa idanuwan sun canza kala zuwa launin ja. Wannan kenan. Dare ya tsala har misalin karfe ɗaya yana zaune yana tunanin halin da Fatima take ciki. Tabbas yarinya bar tausayi ce ga mummunan kaddara da ta faɗa mata amma ya san cewa insha Allah za ta tsallake ta. Babban tashin hankalinsa bai wuce yadda zai yi da yakin da ke gabansa ba. Gashi duk sakon na zuciyarsa ke bugawa da soyayyarta da ta take bugawa. Tun da ya fara haɗa ido da yarinya yake jin abubuwa da dama game da ita. ga mummunar kaddara da ta fado a kanta na kisan dan uwansa ya za ya inganta rayuwar wannan marainiyar Allah rinsa idanunsa ya take ya ji bugun zuciyarsa ya tsananta idanuwansa sun kawo ruwa suna sauka a kumatunsa ga shiga kotu da ke gabansa wanda zai tsaya akan kare wadda ita ce ta kashe dan uwansa da ya fi so a rayuwarsa habib kenan kuka sosai yake na tunanin mafita a cikin rayuwarsa juyi kawai yake akan makekin ganinsa da tunanin cin kusha a cikin ransa babban farin cikinsa shine wannan shiga kotun da za a yi za a yi za a yi na iya Jones da lawyers abinda Hajiya babba ke tunani ba haka bane ba kuma yana da tabbacin insha Allah suke da nasara don duk wata hujjar da zai gabatar ya gama tattara ta sannan shi kansa ya san tarko ya dana mata ta manta da cewa yana ɗaya daga cikin judges na Supreme Court kwakwalwarta ta toshe akan manta cewa Supreme Court ita ce kotun ƙarshe duk faɗin ƙasar nan za aka ɗaukar ƙara duk hukuncin da suka yanke shi shine daidai wani malalacin murmushi ya saki a cikin duhu wanda shi kansa bai san ya yi sa ba haka ya tunani kala-kala game da rayuwa gabaki ɗaya har bacci ɓarawa ya sace sa wannan kenan tun daga Allah ya waye Fatima ke faman kuka a ɗakin duk ta gama ta dabaru ta hawa hankali gefen take zaune ta zuba mata ido tana kallon yadda take kuka idanuwanta sun kumbura fuskarta ta koɗe saboda kuka cike da damuwa barista Hauwa ta dafa kafaɗar Fatima ta ce wai fatima kuka me yake yi ne haka so yake ki jawo kanki rashin lafiya ko jiya aisha take ce mu jiya aisha ki take ce mu haka kika kwana kina kuka ina son in san kukan na meye ne cikin kuka fatima ta ce abla yadda ta ji aisha na kiran barista hawa kenan hankali na tashe yake idan na tuna abin da ya yi mai ce wai yau za a mika ni hannun hukuma gobe za a kara mika ni kotu sai ji tamkar in haɗi zuciyata in mutu murmushi wannan karan barista hawa ta sanan ta ce to mai da wukar ki kwantar da hankali ki ba mai mika ki hannun hukuma shi ba kansa ne zafi ya faɗa miki haka wannan kotun ba irin wanda aka jefa ce ba wannan kotun ba da za a shiga ba ba da za a shiga shari'a ba kina zaune a wani waje zai shiga su gabatar da komi ya fito sai da yan nemi ganin ki ne amma babu inda za ki je kin ji kanwar abla kwari da ido fatima ta tana kallon barista hawa ba tare da ta gaskata maganar ta ba gani take kamar ta faɗa hakan ne dan ta kwantar mata da hankali murmushi barista hawa ta yi ta ce bai kere da magana ta ba ko kin manta ni ma barista ce kuma na san komai akan shara kere da magana ta babu inda zaki ji yau kina cikin gidan nan kin ji ka te ta sa bayan hannunta tana share hawaye ta durƙusar da kanta ƙasa Fatima ki ɗau breakfast ɗinki ki ci kafin ya wuce kin ga babu kyau zama da yunwa ko jiwa Fatima ta ta ɗauki kofin da aka haɗo mata ci mai kaurin gaske ta janyo plate ɗin soyayyen dankali da kwai ta fara ci wannan kenan ko da yarima shiga gida a shirye cikin manyan kaya ya sanya shadda mai ruwan toka kansa babu lula ya nufi bangaren mahaifiyarsa a can tarar da kausar zaune tana ganin ya shigo ta miƙe ta fita dukkan su suka bi ta da kallon mamaki don ba su taɓa ganin hakan ba gefen mamai zauna ya kawo gaisuwa ta karɓa masa babu yabo ba fallasa sannan shiru ya biyo baya mamaci ta katse shirin da cewa sai kuma ina ranka daɗe fuska ta ɗaure ta magana murmushi ya jin abin da ta ce don ya san su take ji gyara zama ya sane ce zan fita zan je can court of appeal ne in je da abin yake a jiya zuciya mama ta ce ka dai ba hankali sannan ina maka fatan alkali ba zan taɓa hana ka abin da zaka yi ya amfanar da kai duniya da lahira ba domin a hakikanin gaskiya na san cewa abin da zaka yi abu ne mai kyau amma tsarinsa nake hango maka duk da dai ina maka addu'ar fatan alkali da nasarori a rayuwarka wata irin sasanya ajiyar zuciya yari mai sauki a fili ya ji daɗin kalaman mahaifiyar ba kaɗan ba don ya san mahaifiyarsa mace ce mai kawaici da rashin son fitina shi yasa take kakkaucewa ba don wani abin ba insha Allah mama akwai nasara sannan Allah yana tare da mai gaskiya na ji daɗin kalamin ki a matsayin ki na mahaifiyata a gare ni sannan addu'ar ki ita ce kariya haɗe da kariya Allah na gode sosai Allah ya ƙara miki lafiya da nisan kwana murmushi kawai ta yi sanar ta ce Allah ya kiyaye amin kawai ya ce miƙe fita ko da fito har har ya yi bangaren hajiya babba don ya gaice ta sai kuma ya fasa ya kalli agogo ya juya da sauri ashe dukkan idanunsu kausar ce ta yatsa da fuska ta ce mama wai kin san ya kabar yanzu saboda maganar nan ya daina zuwa bangaren ki gaishe ki sai bangaren mama karama Hum, abin ya bani mamaki sai ka ce dama akwai wani abu girgiza kafa hajiya babba ke ta ce kausar kenan ke yarinya ce ainihin tunda abin da ya faru na daɗe da fahimtar komai kuma daga shi har uwar ta san ina daidai da su an yi min sanadiyya gudan jini na ai da yana nan ba zai fita ba tare da ya zo ya gaishe shi ba kin ga wannan ko da ba ni na haife shi ba tun kafin a je ko ina na fara ganin bambanci ni na ma me suke cewa nake ni ma marasa me suke cewa ma nake yi kuma da ya shiga sai bayan da suke bangaren ma karama duk sai su watse su suka san me suke cewa ni ya yari mamma duk ya sire min wallahi a rai kallon kansa na ja babba ta ce kwanta da hankalinki lokaci na zuwa da zan ramu komi ɗaya bayan ɗaya jiya rahina ta kira ni akan maganar dijama ta fara cimin tun da habibu ya rasu me zai hana kabir ba zai nemi dijama ba ya maye gurbin dan uwansa ba duk da dijama har yanzu tana kukan rashin habibu sai na ce mata zan yi shawara to tunda ta haka suka bullo ni zan ba da goyon baya akan aura masa dijama ko yana so ko baya so sannan zan yi amfani da dijama wajen ɗaukar fansata yanzu babban burina shine a gabatar da shari'ar nan a tozarta su a kotu murmushi kausar ta ce gaskiya mama idan dija mata aure ya kafir akwai damuwa saboda tun farko kin san ba shiri suke yi ba da wuya ya yarda da aurenta dole sa yarda saboda ai rahina ba bare bace ba uwar ta shi ma uwarsa ce bari dai sarki ya dawo jibi jinjina kai kawai kausar ta jawo wai ta shiga da dannawa wannan kenan yarima ko yana fita babu inda ya zarce sai can court of, court of appeal yana zuwa aka gabatar masa da takardar da aka rubuta kamar haka kamar yadda ja babba wato mafiyar marigayi kabir marigayi habib ta so a yau ne aka ɗaukar ƙara akan mutuwar yarima habib lauyoyin da aka ɗauka sun ɗaukar ƙara true the anthony general kuma za a saurari ƙarar gobe laraba 16 ga watan julai nan ya ƙarasa karanta sauran bayanan da komi sannan mai takardar aljihunsa saboda wakilansa ne a matsayinsa na wanda zai tsayawa wadda ake ƙara mika masinjan alƙali suka gaisa ya ce masha Allah Allah ya kai mu goben lafiya ya juya ya fice wasa bai zarce ko ina ba sai gidan barista Abdul lokacin karfe uku na rana dare da ya shiga gidan yin sallama Aisha da Fatima a falon barista Hauwa tana bedroom Miki Aisha ta barka da zuwa yaya murmushi ya ce sannan ki Aisha uwar mumina murmushi kawai ta ce barin kira maka Abla tana ciki oke kawai ya ce karasa shigowa falon inda Fatima ke zaune ya zauna a gefenta ta matsa lungun kujera ya kara matsa yana murmushi can kasa ya da murya sai ce ya dai cry cry yau ma an yi kukan ne dan turo baki ta harare sa ta harare sa ta ƙasa ba tare da ta ce masa komai ba barisa ta shigo falon tana sanye doguwar riga jallabiya marun kolo ta yane kanta da gyale fuska ta dauke da fara'a ta ce yawwa ranka ne ina ji daɗin zuwan ka gidan nan dan tun ɗazun nake fama da fatima akan da ci abinci ta yi da sawa ma da na samu ta karya duk da ta tashi tashi hankalinta akan komawa kotu sai koke-koke take ila dai kai idan ka ce ta ci za ta ci ɗago kai yana kallon fatima jin shiru ya sa ta ɗago kanta tana ta ɗago kanta daga dukar da ta ai kokarin suka haɗa ido ya zuba mata shanyin idanuwansa waɗanda san ba sa kama da na mata take ta ji wani abu ya tsarga mata cikin jikinta ta mayar da kanta ƙasa ta sunkuyar murmushi ba da hawa take tana kallon su dan ta da fahimta alaƙa da ke tsakanin zuciyoyinsu duk da yarima na nunar musu tausayin fatima yake ji ranka ya daɗe barin ka muku abincin tare ka ce ita ma ka sa ta ci dole kallon fatima ta ta hawa da shi tana murmushi ta bai da kanta ƙasa shi ko rima yana gefe yana aikin kallon fatima wadda ta canza ta yi kyau abinta ta yi kyau abinta duk da ramar da ta ɗan bayyana da damuwar da ke tare da ita bai hana sa ganin tsantsar kyawu da allah ya ba yarinyar ba kuna da flas guda biyu abla ta gabatar musu sannan ta sa aisha ta kawo jus da ruwa mai sanyi dukkansu suka bar musu falon da kan sai zuba abincin sosai fried rice sai ta ji kayan lambu da hanta da aka yanka kanana sai kamshi take yi cokali biyu ya sa a blade din sannan ya kalle ta fuska a daure ce bismillah rauro idanuwan da suka yi tamkar za ta kuka ta ce ni fara koshi ta turo baki gaba tsare gida ya ce allah zan mare ki idan baki matso mun ci abincin nan ba to zan yi miki dora da sauri ta ɗago kai ta kalle sa ai ya kashe mata ido ɗaya ta ɗaukar da kanta ƙasa ta ce to ni kaɗai nake so in ci malama practice nake so ki fara na me ta ce da sauri sai ba sa da ce idan na kaki gidan miji na idan na kaki gidan miji mana tura baki kawai ta babu yadda ta iya haka ta matso suka ci abincin tare suka gama abla ce ta fito daga ɗaki ta ce cikin tsokana iye fatima duk kece kika cinye wannan abincin ko da yake ai ranka daɗe ya iya lallashi dariya suka saka dukkansu banda fatima da murmushi kawai take kwanta a ƙasa can cikin zuciyarta tunani kawai take akan makomarta nan yarima ya zauna suna ta hira da barista hawa har yamma Sanne ya haramar tafiya ya kalli fatima ya ce bintu gabanta ne ya yanke faɗin ta ɗago kai da sauri tana jiran ya ce ta zo a miƙa ta gurin hukuma sai ta ji ya ce ki shirya da zan zo gobe mu tafi wajen ɗaukar ƙarar nan a wanke min ke da kyau a tabbatarwa da duniya ke ɗin baiwar Allah ce wata sassan ya jiya zuciya ta sauke nan da nan idanun da suka kawo ruwa ta ce to kanta kasa. ƙasa sallama ya masu ana kiran sallan magariba ya fita ba dan ya so ba dan yau jinsa yake tamkar sabon ango haka kawai yake tsintar kansa cikin farin ciki yana driving yana murmushi shi kadai har ya iso gida yana ajiye motar sa ya wuce masallaci domin yin sallah to anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba